صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جمعة عشرين وتن شدة شكرة تدوب لها دريه da talatin da shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina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 wadda yau za mu kammala wannan babin insha Allah um, za mu tashi hadisin ibnu abi umar kala haddasa ibnu abi umar kala haddasa sufyan kala haddasa abdullahi bin muhammad ibnu aqil annahu sami a jabiran kala sufyan wa haddasa muhammad bin al an jabirin radiyallahu anhu kala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتيته بقناء من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بألالة من ألالة الشاة فأكل ثم صلى الأسرى ولم يتوضأ wannan hadisin imam abu dauda da imam ibn majah da imam tirmizi duk sun ruwaito shi a cikin sunan ɗinsu riwaya ta tabbata daga jabir bin abdullah allah ya kara masa yadda yake cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ina tare da shi ma'ana jabir din da yake ba mu labari yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi din ya fita sai ya shiga wajen wata mata cikin matan madina annabi yakan kai ziyara duk matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa yakan kai ziyara wajen wasu daga cikin manyan mata iyaye a madina ya je ya kai mata ziyara sai ta yanka masa dabba kuya ko tunkiya shine sha fa zabahat lahu shatan fa akala min ta yanka masa ma'ana aka gyara masa dan a girmama shi a girmama babban bako sallallahu alaihi wasallam sai ta zo masa da wato biqina'in min rutab da wani mazubi ko wani wato irin nonon dabino din nan qina'in min rutab nono na dabino sai ta zo masa da shi amma irin danyen dabino gauɗe din ga dabba guda ta yanka sannan kuma ga dabino ta kawo masa annabi yana son dabino rutab ɗanyen dabino wanda yana nan ana sai da shi kuma san dabino kala-kala ne akwai ɗanyi akwai busashe busashen ma kala-kala ne akwai busashe wanda bai daɗe da bushewa ba akwai kuma busashe wata watakila ya shekara ma a bushe gau za ka ji shi kamar dutse to danyi shatak ɗin wanda yake da ruwa a cikinsa annabi yana son irin wannan dabino da shine ake ce da shi rutab to sai ta kawo masa sai ya ɗauka ya ci Dan kuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son dabino a rayuwarsa ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم sannan lokacin sallar azhar yayi yayi alwala ya kuma yi sallah sallallahu alaihi wasallam ثم انصرف sannan ya kama wato hanya ya tafiyarsa fa'atatu bi ulalatin min ulalati sha lokacin da ya himmatu zai tafi sai ta zo masa da sauran nama na wato wannan dabba an ce ulala ko ulalatu sha ana nufin baqiyatu lahmi sha wato sauran naman dabba sannan ya ci wannan nama din kuma duk mana bayan ya ci an ba shi ne ya ci zai tafi sai aka daɗa dauko sauran naman kuma duk aka ba shi aka ce gashi ka daɗa ƙarawa kuma ya ci ɗin sannan ya sallar la'asar bai sake sabuwar alwala ba wani hadisi imam abu dawo da ne rawaito shi kuma hadisi ne sahih da sauran malamai da suka rawaito kamar yadda muka yi bayani su tirmidhi da ibn majah kamar yadda ku gani a hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka annabi yana tashi sallallahu alaihi wasallama daga gidansa ya kai ziyara gidan wasu maza ne ko mata mun sha karantawa da ku riwayoyi da suke nuna yau ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara gidan ɗaya daga cikin sahabbansa kuma ka ji sahabin ya yi masa wani tagomashi na girmamawa da mutuntawa to wannan kaga yana nuna mana muhimmancin mu rinka ziyartar junanmu a tazawur fi ma bainana ya tabbata a riwaya a cikin sifar 'yan aljanna a gidan aljanna ya tazawaru na fi ma hatta a gidan aljanna 'yan aljanna suna kai ziyara a tsakaninsu wannan ya je gidan wannan ya gaishe shi wannan ma ya je gidan wannan ya gaishe shi ita ziyara tana da daɗi masu mutunci da kima suke yin ta wanda suka san darajar mutane su suke kai musu ziyara ga mutum ya buga mota haka kawai ba wai don wani abu ba ya kama hanya ya je gidan wani ya sallama da shi ya fito ina gajiya lafiya kalau ya al'amura alhamdulillah lafiya dai wani ba komai wallahi na kama ziyara ne kawai dole ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi ga hanyoyi na yanzu Allah ya ba mu lada ya ba mu dama amma shi ɗan ya hana mu akwai mota da za a ci kuma duka duka minti nawa lokaci nawa zai ci ga falalar ziyara akwai abin hawa in ma ba a je ba ma akwai ta waya ma dauki waya ka buga mutum na gajiya lafiya na bugo ne in gaishe ka mun daɗe ba mu gaisa ba haka kawai wallahi daɗin da zai shi ba a cewa komai su jama'a musulunci shine mu rinka dabbaka shi a cikin ayyukanmu na yau da gobe hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi yana ba da labari mala'ika ya tsaye da wani mutum yana tambayansa yana kama hanya zai tafi wajen wani dan uwansa ziyara yace ina za je ya zan ce gidan wane ne ya ce wane ɗin da za ka je gidansa akwai wani abu ne da kake nema a hannunsa na duniya da zai baka ya ce a'a akwai wata falala ne da zai yi maka ya ce a'a akwai wata fa'ida ne wani amfani da zaka samu ya ce a'a ya ce to me ka je kai ya ce zan je in ziyarce shi ne ziyara lilla saboda Allah zan kai mai ziyara wannan mala'ikan take ce to Allah ya ce a gaya maka an yafe maka zunubinka gaba ɗaya ya sa malamai suka ce masu ziyartar juna Allah Ubangiji yana yana musu ni'ima ta samun gafarar zunubi so yana da kyau jama'a mu ɗabbaka wannan mu koya wa iyalanmu mu koya ayyanmu haka kawai ka ɗebi iyalanka ka kai su gidan abokinka ya aka yi rashin lafiya ce ba komai ku je ku bishe su kawai bayan la'asar zan zo ɗauke ku zai ji daɗi haka kawai ka ɗebi 'ya'yanka ka kai su gidan wani amininka ina ga gajiya lafiya ga yaran da nan kawo su gaishe ka su gaida yaran ka su gaida iyalin an jima zan dawo dauke su sai ji daɗi wallahi ko mutuwa kai zai ce wallahi annan yake kawo 'ya'yansa zo su gaishe ni jama'a ku ji daɗin maganganun na lokacin da ake faɗan su amma a aikace ba sa yiwa musamman yanzu yadda zamanin ya mana yawa da boko ya shiga cikin lamarin mu gaba da ya lalata mana tsari mutanen ƙauye sun san da wannan kima da mutunci sai ga mutumin ƙauye ya bugo daga ƙauye ya taho ya kawo maka ziyara to amma yanzu sun fahimci 'yan birnin ba sa son ziyara su ma sun rage zuwa so da mutum ya zo gidanka za ka fara tambaya me ya kawo ka lafiya a'a na zo mu gaisa haka kawai wallahi nake gaya muku wannan shine ɗabi'ar mu kuma na sha faɗa na maimaita in kai ba kai ba ma matarka ma sai ta kori 'yan uwanka da suke kama ziyara kuma kana gani ba za ka yi magana mutum ya zo ma gida ya zo ga shi kana cewa lafiya ko ka ji mutum ranar da ya zo ana tambaye sai shi za ka tafi <laughs> subhanallah alazim ya jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara irin waɗannan ɗabi'u ba wani abu bane kuma la yukallif kathir ba zai ɗauka mana wani nauyi mai yawa ba muna fatan a fahimci wannan yan uwana wannan hadisin zai nuna mana wannan muhimmancin ziyara ku duba daraja da kima irin ta annabi amma ya taka kafarsa ya kai gidan wani ziyara to kenan wannan yana nuna mana har babban mutum ma shi ma zai kai wa karami ziyara kenan yanzu da wannan matar da annabi wake gaba annabi ne yake gaba amma kaga ya kai mata ziyara so ashe duk matsayin mutum da darajar mutum zai iya kai ziyara gidan wani dan uwan shi ko kuma gidan wani abokinsa ko da ko haduwa aka yi ta masallaci ko ta kasuwa ko a mota ko tafiya ta kama aka haɗu yi zumunci ya kullu sannan wannan yana nuna mana kuma yana da kyau idan mutum ya kama ziyara ka mutunta shi ka ɗan ba shi wani abu ba dole ba ne amma wannan mutunci ne kyautayi ne ko abinci ko wani abu na sha ko na makamanci wannan kamar yadda su waɗannan ma dabbobi ma suke yankawa dabbobi suke yankawa manzo Allah haka kawai idan ya ji ba daɗi ko yunwa ta ishe shi yakan tashi ya fita ya tafi gidan sabansa haka kawai ba notice muku yanzu turawa sun koya mana sun ce kar a zo masu yi da notice har faɗa muke in aka zo mana ba notice ya zai zo mun bai gaya mun ba mutum idan ya zo maka bai gaya maka ba insha Allah ta'ala wannan mutuncin zuwan nasa rashin yi maka bayanin zai zo din ya goge mutuncin zuwan nasa yanzu za ka yi mai kaca-kaca saboda bai gaya maka cewa zai zo ba amma shi ko yana na gidan dan uwansa ne gidan amininsa ne gidan abokinsa ne gidan danginsa ne so dan ya zo ba wani abu ne kuma wani abu ya zo nema wurinka ba ya zo ya gaishe ka ne kawai mai kokari mu gyara irin waɗannan da biyu Allah gyara mana halin ko ba ka bane ba wannan ke sannan wannan yana nuna mana ashe dan an ci abinci ba sai an sake alwala ba wannan alwala da manzo Allah ya yi da ya ci wannan dibino ba ba wai yana nufin dibino ya karya mai alwala ne? a'a yana da buƙatar ya alwala ne sannan kuma yana nuna mana dan mutum ya ci nama ba sai ya sake alwala ba kamar yadda mun karanta da ku satin da ya wuce tunda kun ga gashi nan aka shi wannan sauran nama ya ci walam ya ci wabba bai sake sabuwar alwala ba saboda aklu ma masatun naru layan yanqudul wudu cin abin da ruta ta taba baya warware alwala قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك وانا حديث ان امام ابو داود ني da imam tirmidhi kuma hadisi ne hasan kamar yadda sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisi yace hadisi ne hasan um, shi ma dai wannan yana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da kuma irin abin da yake ci ga hadisi nan na abi yaqub daga ummul munzir take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shigo wajen su tare da shi da aliyu ya shigo wajen su tare da shi da aliyu a can wacce riwayar aka ce manzo Allah ya shigo tare da waye tare da jabiru bin Abdullah galiban annabi yana tafiya za ga ba shi ɗaya bane galiban galiban za a gan shi tare da wani ne cikin sahabbai kuma bai ware wani mutum cewa wannan mutum shi shi kadai shi yake tafiya da shi ba kowa yana iya tafiya da shi sallallahu alaihi wasallam yana da saukin kai kwarai da gaske abun koyi ne ɗabi'ar annabi aka ce yarinya karama a madina tana iya rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta rike hannunsa ta ja shi ta kai shi inda take so kuma ya bi ta ba ku fahimta ba ta rike hannun manzan Allah sallallahu alaihi kamar da wasa suna labari da ita sai ta je inda za ta je ta aje ta tafiyar ta shi kuma ya juya ta babban aiki ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya tarar da yara suna wasa yakan tsaya ya musu sallama yara ƙanana suna tsalle-tsalle sai ya tsaya ce assalamu alaikum ya gaggaisa da su ya tafi sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'un annabi ba za su ilgu ba suna nan da yawa abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera take cewa ya zo da shi da alif a lokacin muna da dawal mu'allaka irin wato nono na dabino danyi a rataye shine dawal an gane ko wanda wancan wanda muka faɗa da su larabawa idan sun ciri dabino wani lokacin ba a ɓaɓɓalle shi daga jikin itacensa sai a bashi a haka kamar yadda nan ma za ga wani lokacin ana sai da shi a haka to sai su rataye shi sai a zo ana ɗan cira ana ci biyu uku haka dan nishaɗi to ya zo ya tarar da a gidan akwai wannan dawalin mu'allaka din sai ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tinkari wannan dabino kawai ya kama cira yana ci Ali bin Abi Talib shi ma ya akulu ma'ahu yana ci a tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga Aliyu ya sa gaba wannan ne yana ta ci sai ce biya hankali ya Ali shine ma nu ya isa haka ina jin Aliyu ya ci abin da yawa ne ko ba ya hana shi ne dan kada ya kare ba ya hana shi ne dan Aliyu bai da lafiya yana da wata illa annabi ya dakatar da shi ce ya isa haka kamar yanzu misalin ka kawo mutum wani abu yana ci in ya ya ci sai ka ce bari haka ya cutar da kai dan akwai abin da ka ci shi da yawa zai maka mai zai yi maka illa duk abu in yayi yawa sai ga yayi maka illa to shine annabi ya dakatar da shi yace ka dan dakata ya kai ali shi yasa yace kai baka jin dadi shine ma'anar e, e, ka dakata din saboda ba dadi kake ji a jikinka ba aliyu sai ya zauna shi kuma manzo Allah kawai ya ci gaba da ci <laughs> ya dakatar da shi kai ya isa haka shi kuma ya ci gaba ya dora sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na faɗa mana me yasa ya ce da shi ya dakata aliyu ne bai da lafiya shi yasa ya amfani da kalmar naqi fa innaka naqihun a larabci idan an ce naqihu mutumin da bai daɗe da tashi daga rashin lafiya ba shine naqihu yanzu yanzu kai cuta ka tashi duka duka baka daɗe dawowa daga asibiti ba baka daɗe da gama gudawa ba baka daɗe da gama zazzabi baka daɗe da gama ciwon ciki ba haka lokaci da yawa ya zo ya maka illa to wannan shine hikimar da ta sa annabi ya dakatar da ali din sallallahu alaihi wasallam amma akwai abin da zai masa nan gaba manzo Allah ya ci gaba da cin wannan dabino danye da yake rataye sannan sai ita wannan mata ummul munzir take cewa sai wato na hadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abinci da da silk da kuma alkama silk wani nau'i ne na nau'in minan nabat kamar yadda suke faɗa ta haɗa masa abinci da zai ci a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah ya ce to aliyu yanzu taho ya ce min hada fa asif fa inna hada awfaqu laka amma wannan abinci yanzu da aka yi silkan wa sha'iran din da aka hada mana abinci to shi kam ka zo ka dauka kai ta ci dan shi yafi dacewa da kai amma wancan dibino da ka dauka kana ta ci yayi maka yawa zai maka illa sallallahu alaihi wa sallam an fahimci hadisin ko wannan shi ma yana nuna mana irin manzo Allah sallallahu yadda yake da kyakkyawan wato mu'amala har yanzu wannan wata mace ce ita ma nan aka ce ya zo gidanta kun gani mace ce kana ce ayo ai dan mace ce na ruwanka da wata mace a'a ai akwai mata manya masu kima masu daraja dattawan mata to su ma ana kai musu ziyara a mutunta su ita wannan ɗaya ne daga cikin wato innar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da gwangwani yana da inna yan uwan mahaifiya kenan ita wannan ummul munzir daga cikin yan uwan mahaifiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ko kuma yan uwan mahaifinsa wasu ce ita wannan ummul munzir yar uwa ce ga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama so kaga gwaggo ce kenan a wajensa um, tana daga cikin matan da sun yi sallah alƙibla biyu sun sallah sun kalli ƙiblatai ne da baitul makadis da kuma makaɗin gabaki ɗaya ta yi wa manzan Allah mu baya a bai atur ridwan Allah ya ƙara mata yadda su wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kyakkyawan mu'amala da sahabbansa kuma yana lura da lafiyarsu duk abin da za su iya ci ya cutar da su annabi yana hana su kuma idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana irin wato kyawawan ɗabi'unsa sun shafi ko'ina sallallahu alaihi wa sallama idan kun lura da wani abu guda a hadisin yana nuna mana an kawo dibino rataye a rataye ke shine dawal mu'allak kuma aka ce annabi yana shi kaga zai nuna mana ashe ya halatta wani abu yana rataye a ci a tsaye kamar misali akwai wani abu a makale kana ci kana tsaye kenan halal ne cin abinci a tsaye cin abinci a tsaye zai iya wa wani dalili ko gyada ko rake ko wani abu kana ci kada wani ya gan kai ce a ka yi haram zauna a'a an fi son a ci a zaune wannan shine asali an fi son a ci a zaune amma in dalili ya kama mutum wata ran ya ci a tsaye wannan ba laifi duk da cewa an samu riwaya da ba a so an ce an hana wasu daga cikin sabai sun hana mutum ya rinka cin abinci yana tafiya mun karanta wannan da ku a adabul mufrad ko da yake akwai wata riwaya ko ta tuno abdullahi dan umar wataran an gan shi yana ci yana tafiya duk da wasu sun ce kamar larura ne kuna makamancin wannan amma dai asali mutum ya ci abinci a zaune idan kuma bukata ta kama ya iya ci a a tsaye sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya aikata lura da halin mutum lafiyarsa ko rashin lafiya yanzu misalin watakila wani ya yi mura ya yi ciwo har ya kwanta sai ya zo ya zauna a gindin fanka za ka iya cewa wani tashi daga nan ka gaba baka da lafiya za ta iya maka illa ko ma zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi ko kuma wani ka ga wannan ruwan sanyi ne ka sha shi don zai iya maka illa kada ka sha shi dan uwanka ne zai ji daɗi shi amma wani yana ƙaunata wani yana sona ‘ya'yanka sun yi ciwo ba lafiya ko wani yaronka yana da yawan ciwon sanyi misali kamar misali yana da yawan mura ko asma ko ko abin da shafi pneumonia ko na makamancin wannan to kaga bai kamata a kyale shi yana cin ko yana shan abubuwan da za su ƙara ciwon ba kenan mai gida yana da kyau rinka lura da lafiyar iyalinsa da kuma al'ummar da suke al'ummar da suke tare da shi har yanzu dai hadisi yana nuna mana muhimmancin girmama bako manzo Allah yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe gina bakonsa duk waɗannan hadisai suna nuna mana manzo Allah ya je bakunta gidan wasu kuma an kimanta shi to mu ma ya kamata mu yi ƙoƙari mu kimanta baƙin mu mu daraja su قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشير بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أقول عائشة بنت طلحة أقول عائشة أم المؤمنين قالت تكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل وأن حديث إمام ابن ماجه da imamu an-nasa'i da imam a tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi shi kuma wannan hadisi kamar yadda Nana Aisha ta rawaito mana yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'arsa wani lokacin yakan zo gidan matansa ga misali ya zo wajen Nana Aisha sai ya ce da ita a inda ki gada ya Aisha kina da abinci algada'u abincin da ake ci a farkon yini a iya cewa abincin rana wanda ake ci a farko ba wanda ake ci a yamma akwai abinci kamar da ranar annabi sai zo gidanta ya ce kina da abinci don Allah mu lura da wannan mai gida da yake cefane mai gida da yake ɗaukar nauyin gidansa shi yake sayowa ya zo ya tambaya ce akwai ba wai matsala fa ya zo falo ne ya tarar da an gama shiryawa an ajiye ba ba kenan zai iya yiwa duk da cewa kai kake ɗaukan nauyin gidan kake kaza ka wayi gari ka zo ka ga babu su mutane masu karamci abincinsu abincin kowa ne ya sabarwa matansa idan an yi baki ko abincinsa ne a ɗauka a ba wa baki ya sabar wa iyalinsa ko abincinsa ne in larura ta sa ba a koshi ba a ɗauka a bawa yara ba komai in ya zo ya san buge-bugen da zai ko a san buge-bugen da za a masa wani mai karamci kenan wani kuma wani kuma wani nasa daban ne in kika kuskure kika sarrafa masa abincinsa za ki gane furanki in gama shan wahala in je in nemo kuma zo yanzu abincin ma babu ni wato ni ba za a bani ba kenan ko wannan ai wulakanci ne ya zazzage ta ni ba za a bani ba kenan ayya karamci alkaram ba an ƙi baka ne dan baka cancanta a baka ba ba kuma an ƙi baka ne dan saboda keta ko mugunta ba la karamcinka da darajar ka ta sa dan an ɗauki naka an bayar babu komai ka yi baƙo baka nan ba a san zai zo ba ballantana a yi da shi sai aka ɗauki abincinka aka bashi sai ka yi wa Allah godiya da ya bawa matanka tunani da za su rufa maka asiri akan bakonka ba su zartar da kai ba wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske to yanzu mutumin da zai yi wannan kuma shine a ce zai zo a gidansa ya ware fridge ɗinsa daban ɗakinsa daban malam akwai waɗanda su to ɗin abincinsu ma daban ba wai dan yana da ciwo ko baya da lafiya ba ku lura akwai masu larura yana ciwon siga baya cin kaza yana da ciwon kaza baya cin kaza sauran mutanen gida su suna cin komai shi wannan nau'in abincinsa daban ne wannan ba abun zargi bane dan an ware mai abincinsa amma ina gaya muku akwai 'yan kafafa da nuna isa da wadata ni alaji ne saboda haka abinci na daban ne wallahi abincin karyawansa ba iri ɗaya bane da mutanen gidan shi haɗi ake masa mai kwari. sauran kuma a shafa musu haƙuri ko a ba su mata ya sa su ci abincin ranar sa ka abincin daren sa a ɗakinsa kayan shaye-shaye a firij ɗinsa kayan shaye-shaye da yawa akwai lemo kaza akwai lemo kaza akwai ruwa iri na kaza akwai kaza baya fashi katon katon yana da shi a firij ɗinsa babba sai in abin da ya ga dama duk wata mace sai ranar girkinta ita ma take allah allah ta dan amfana da dan abin amma in ta kuskure ranar da ba ranar girkin ta bane to babu ita a cikin wannan kayan shaye-shaye wallahi akwai mutanen da haka suke mu'amalanta gidansu akwai wanda zai je siyo wani abu na ci shi kadai ya dinke mai daki ya kule ya cinye ya gyare wani misali mutum ya je siyo nama ko ya je siyo wani abu na sha'awa ya tura kofar sai danne wani lokacin matar ma ba a bata sai da ce ke zo ki dauke wannan takardar da Allah ya tashe shi daga aiki ya zo ya sa tattare takarda wallahi yan uwana akwai mutumin da zai zo ya ci sha abubuwan ciye-ciye da ake kawa da safe sai dai ya zo ya zubar da wannan takaddun da wayewa da sauransu kayan ciye-ciye da shaye-shaye da yaran su zo suna kokawa akan takaddar tsiran da ubansu ya ce da daddare suna nan dewa ina gaya muku wannan kuna dan mamaki saboda muna karantar da mata na aure idan wata mace ta gaya maka wani abin da mai gidanta yake hankalinka zai tashi ya ci namansa da kaji ya bar kasusuwa ya zubar a dosbin wajen shara yaransa da safe zo suna kokawa akan wannan ƙashin suna doke-doke ko suna jiran ledar da babansu ya kulle ya jefa a wajen shara watakila a samu sauran kitse ko na wallahi hadi al'umma a cikin nan al'umma na akwai mai wannan jama'a me amfanin arzikin da zaka ware ka ci kai daya matakka bata ci ba 'ya'yanka ba su ci ba me amfanin wannan arzikin kuma ina maganar jin daɗi a ciki ai arziki da ni'ima shine ka sayo da babba da yaro kowa ya zo in gaya muku wani abin ni'ima na gida wallahi malam dibino idan ka sayo na naira ɗari biyu dibino na naira ɗari biyu ka zo da shi gidanka wai idan ka raba sai ga matarka ta karba yara ƙanana sun karba duk kun yi musharaka suna ce wannan dibino sai su ji daɗi akan wannan dibino wallahi wani lokacin sai a maka godiya mun gode Allah sa ka da alkhairi ko kaga yaranka suna Allah Allah kaga sun ga ka dawo biskit duba tasirin shi to yaya za mu tarbiyyantar da kanmu irin wannan tarbiyya ta yahudawa mutum ya zo ya rinka warewa a gidansa ya ci abu ya ce goshi kai bulbul matanka a motsi kai bulbul 'ya'yanka a yakushe wannan ba jin daɗi ba ne kuma wallahi ba tunani ba ne ya kamata mu ji tsoron allah akan arzikin da allah ya ba mu kuma iyalinmu suna da hakki a suna da hakki a kanmu to ina so ku lura yanzu mutumin da ya yi wa 'ya'yansa a gidansa haka malam kana tsammanin zai iya zuwa ya taimaki wani a waje iyalinsa ba bai iya basu ba iyalinsa bai iya basu ba shayi in an zo shan shayi nasa daban ne ni ku zuba min madara cokali uku uku ko kuma kowa ɗaya <laughs> shi madarar sai ta ji ita kuma matarsa dama a gabansa za a rinka zuba madarar bai dai bar gungunin madara a ɗakin wata mace ba yana gabansa kowa ta zo su zuba in kofunan yara ne a yi layi a zuba ina kallo karfa a sa biyu ɗaya za a sa aina hada alfaqr subhanallahi alazim da Allah ya wana mu yi kokari mu gyara ko Allah ya gyara mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo gidansa ya ce a inda ke zaga akwai abinci abincin rana nana aisha ta ce fa aqulu la sai in ce babu la babu Ya yi fada a'a yi zage zage a'a ya bata rai a'a yi fushi a'a me zai ce qalat fa in nisa in sai ce to na dauki azumi kawai shine amsar ba abinci to kai ni yanzu azumi ma nake qalat fa'atani yawman wata rana sai ya zo min inji Aisha fa ya rasulallah innahu qad uhdiya ko uhdiyat lana hadayya ya manzan Allah an kawo mana wata kyauta qala wa mahi annabi ce wacce kyauta ce waltu haisun ta ce an kawo mana hais abin da ake nufi da hais wato dibino ne ake hada shi da mai an gane ko a caccakuɗa shi da wani abu da suke suna suna ba da shi ko masallacin maka ko na madina yana da daɗi kwarai da gaske wani gari gari ne haka amma na dabino ne ake kwaba shi a nika shi haka ana cinsa to shine ake ce da shi hais ana haɗa shi da mai da gari da dabino kamar misali a samu wannan dabino sai a cire amma um, um, um, a cire ƙwayar dibinan sai a nemo gari sai a nemo mai sai a daka shi sai a rinka juya shi a nika shi za ka shi yana da maiko in ka rike hannunka amma fa ba magana in ka ci akwai daɗi kwarai da gaske har yanzu suna a masallacin madina in an je azumi alamis litinin alamis ko kuma ayyamul bid da ake yin azumi in sun zo suna rabawa irin a sufura din nan to akwai wurare ba ko ina bane wurare haka suna hadawa da wannan dibino da hais din yana da daɗi ana sai da shi a roba haka suna abin nan ɗinsa to ana kyauta da shi ta ce sai aka kawo annabi wannan sai ya ce to amma inni asbahtu sa'iman amma dai kam da na wayi gari dai kamar na azumi qalat sai ta ce sun akala kawai sai ya ce kuma ne ci kawai sai ya ci ya karya azumi kenan wannan hadisin ibnu majah ne rawaito shi da nasa'i kuma hadisi ne wanda yake ingantacce yana nuna mana abubuwa kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da haƙuri da mu'amalarsa da iyalinsa kuma kun ga yadda ya gina su yakan zo ya tambaya ya ce akwai ko babu dan ya san yanayi na gida a iya wayan gari babu za ka yi tsammanin kana da sauran shinkafa a zo a ce babu allah ya jarabe ka da yara maciya tantanin sun cinye ba ka sani ba kuma yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama haƙurinsa da iyalinsa yana koya mana mu zama masu haƙuri da matan ba komi ne aka ce mana babu mai ta faɗa ba ka san tashin hankalin mu gaskiya mu yanzu a gida duk ranar da aka ce maka babu abu kaza to gaskiya mace za ta gane kuranta da yawa ma yanzu mata ma ba sa iya cewa mazan su ba kaza saboda faɗa muna yi faɗa muke yi in an ce ba kaza faɗa mai ya ƙare yanzu man nan ya ƙare ai ta faɗa na yadda akwai yan almubazzaranci akwai su ko shakka akwai mata masu almubazzaranci wannan ba laifi bane idan an yi musu faɗa amma ya zama ɗabi'arka kai kullum idan abu ya ƙare sai kai ta faɗa kullum me yasa an kuɗin aljihun kai ƙare baka faɗa ai kuɗin aljihun kai na ƙarewa me yasa baka faɗa so bai kamata mu gina kanmu har iyalin mu su gane wato in dai abu ya ƙare za mu yi ta musu faɗa ba kaga abu ya ƙare a gida ana wahala amma ana jin tsoron a gaya maka saboda an san za ka yi faɗa babu abinci amma ana jin tsoron a gaya ma bari a ɗan ƙara kwana biyu kwana uku gas ya ƙare ana jin tsoron a gaya maka saboda za ka yi bala'i kaza ya ƙare ana jin tsoron a gaya ma saboda za ka yi tashin hankali amma kaga wannan ana tambaya mai tashi tashi babu sai ce kuma azumi nake kuma yana nuna mana yan uwana ashe azumin nafila mutum yana iya ɗaukan niyyar koda a tsakiyar rana ne ba dole ne sai mutum ya kwana da niyya ba akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la siyama liman lam yubayyit niyya babu azumi ga duk wanda bai kwana da niyya ba malaman hadisi suka ce wannan yana nufin wato siyam azumi na farilla azumi na dole azumin farilla azumin dole shine dole ka kwana da niyya amma na nafila ka iya ɗaukar niyyar da safe ma me dalili yanzu a nan gurin annabi ya kwana da niyya bai fara da niyya ba zuwa ma ya ce a bashi abinci kaga da akwai abincin da ci to saboda rashin abincin ya sa ya ce yanzu ina yin azumi kaga kenan ya ɗauki niyyar azumi da rana amma da sharaɗin za ka ɗauki wannan niyya da safe baka ci komai ba baka yi wani abin da zai karya azumi ba to sai ka ɗauki niyya kenan wannan yana nuna mana halaccin haka ɗin kuma um, abinda annabi ya aikata kuma aka karantar da mu a hadisi to ana nufin halaccin mu aikata haka kwanan nan wani dan waya bugon mu waya wajen bayan la'asar ce malam wallahi ni tun da safe ni na shagaltu ina ta abubuwa ni ban ci komai ba ko ruwa ban sha ba abin da zan iya yin azumi na ce kwarai kuwa kaga yanzu irin buge-bugen nan da ake kafuta tun asuba ko kafuta da sassafe kafin a kama abin kumallo ka tafi kana bubbugawa baka dawo ba ka shagaltu har azhar ta yi a za ɗan ma baka ci abinci ba ga rana ma ta fara sanyi ka jona kawai kana da ladan azumin ka kuma cikakke ba wanda zai hada ka kaga wannan menene falala amma azumin farilla ba a yin haka ba a yin haka azumin farilla bayan wannan ta ce wani lokacin kuma yakan zo min yana azumi yakan zo min yana cikin azumi ya ce akwai wani abu a wannan riwayar ita ce ta tallata masa ta ce ya rasulullahi ai ga dan wani abu an kawo kenan idan annabi yana yin azumi aka kawo wani abu mai dan muhimmanci mai dan dama dama abun sha'awa yakan iya karya ma azumi to shine ya fada a riwaya a hadisi cewa as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a amda wa in sha'a aftara a wata riwayar as-sa'imu al-mutatawwi'u aminu nafsihi in sha'a amda wa in sha'a aftara mai azumi na nafila shi shi ne aminin kansa in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama ya karya ko kuma amiru nafsihi shi shi ne sarkin kansa shi ne jagoran kansa mai azumin nafila in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya ci gaba kenan azumin nafila ka iya karya shi haka kawai kula da lafazin yana da ɗan nauyin faɗa ba da sai a ga kamar ah, a ce mutum ya karya azumi ya eh, kwarai kuwa in dai na nafila ne in dalili ya gitta ka karya shi wata bukata ta gindaya karya shi baka saba wa Allah ba fa saboda ga annabi ya yi a aikace ya ce amma inni asbatu sa'iman da dai ina azumi amma yanzu ku bani kawai sai ce karya azumi kuma ba ramuwa a kanka don daman ba na dole ba ne. ba ramuwa a kanka don daman ba na dole ba ne. inda na dole ne sai yi sai kayi ramuwa so idan Allah ya taimake ka wata rana kana dan azumi aka zo aka gindaya da wani abin da kana ganin ba za ka iya haƙura da barinsa ba kana azumi sun kawo wani abu ne abin nan abin sha'awa wataƙila an je an yi shirin wani abinci wadda a rayuwarka hika shekara biyu uku kai in ma ba sababi dalili ba ba zai ciwu ba kuma kana gani kuma kana da bukata to kaka matsanta a kanka ka ɗauka Allah ne kawo arziki ka ajiye azumin nan ka gyara abincin nan alal akalli ka faɗa a tarihi kai ma ka taba cin wannan wani ya yi kuskure an yi wata gayya ya ɗauka jigare-jigare shi ya ji ya ga ana ta fito da abubuwa daga wancan sai wannan ya ga mutane suna ta naɗe hannun riga ana zuwa ana wankewa shi kuma yana zaune yana azumi jimami duniyan nan ya ishe shi rasa inda zai sa kansa me na jimami me na tada hankali ai kawai ka saje ba sai ka yi bayani ba ma ka shiga kawai don akwai abin da za ga ko ɗan takeaway ɗin ma ba a yi birni ne sai dai ka ci ka tafi ka bashi a wurin ka karya azumin ka ci Allah ya ba da damar da za a rama nan gaba an fahimci wannan to duk wannan za mu iya fahimta a cikin fikin wannan hadisi ɗin kuma kuma in kun lura a riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi kyauta ya ci haka ne kenan ya halatta ya ci kyauta kamar yadda kuma baya cin sadaka ahdiyat lana hadayya an kawo mana kyauta shi annabi ya fi karfin ya ci sadaka fi sabilillah fi sabilillah a hada ba annabi ina yace sadaka ausahun nas ne sadaka kazanta ne na mutane kazanta ne suke wankewa su bayar ya ce ni ba zan ci wannan ba iyalan gidana ma ba za su ci saboda haka annabi baya cin sadaka kyauta ba mutunci ne da kima take sa ake yin kyauta babban mutum ma ana yi masa kyauta yanzu za ka iya zuwa wajen gwamnan kano ka ce na zo in gaishe ka ne ranka da ya gaji a lafiya kalau na ji cewa za ka aurar da 'ya'yanka ga naira ɗari biyu wata. sai karɓa ba zai ce kai ni za ka kawo ɗari biyu naira ɗari biyu ba wallahi karɓa zai ji daɗi ana gaya mana wani daga cikin manyan manyan masu kuɗi a garin nan mai hali miloniya biloniya ana faɗan sunansa kun san shi ya zo zai aurar da yarsa mai aiki a gidansa mai aiki a gidansa mai masa wanke-wanke na ce muku biloniya ne amma yarsa zai auren mai masa wanke-wanke a gida ta ga me za ta yi wannan mutumin gaishe shi ma ta gan shi ma tashi hankali ne ta rasa yadda za ta yi sai ta je ta nemo yan ɗari biyar ɗinta cikin kudin aikin ta wari ɗari biyar ta je ta ɗuguna ta gaishe shi ta ce na ji za a aurar da wancan Allah sa albarka ana fata alkhairi ga wannan sai ta sai ta tukwikwe naira ɗari biyar ta miƙa masa ya karɓa ya ce ya gode ya gode ya gode Allah ya albarka har ya zama abin tarihi yana ta faɗa ya ce wance fata ba shi ɗari biyar naira ɗari biyar wata rana wani kuma shi ma mai aiki ne a gidansa babban mutum ne miliyoniyoyi ne harka ce ta manya-manyan mutane bikin ma watakila a jirgin sama za a yi shi amma mai aikin gidansa ta kawo mai gudunmawar atamfa wai a sa a cikin kayan da za a ba wa amarya atamfa mai tsada low quality mai arha kai low quality ta ɗauko ta bashi ta ce ga wannan ɗan abin da za a ba wa wance ta ɗan abin nan ko ɗan abin nan ta ɗan yi da shi to na gode allah ya saka da alheri kun san me yayi sai ya ce wa iyalinsa wannan a tamfar da wance ta kawo ita ce za a yi an din nan duk gidan nan gaba daya a tamfa fa low low quality wata kila ba ta ce 300 400 ko 500 ba su ko dancan da inda an bar su wata kila ta dubu ashirin ta dubu talatin ta dubu kaza ita za a yi saboda 'ya'yan manya ne ya ce wallahi ita za a sa kuma hakan aka yi mai sai da atamfar a kasuwa Allah ya taimake shi ma arzikinsa ya zo so jama'a mu lura da wani abu dan karamin abu wallahi malam na kyauta yana da mutunci yanzu wata ran wani kawai zo ya same ka wani na gaji a lafiya kalau wallahi turare ne naga ana sayar da shi naira 60 60 a kasuwa na ce in kawo maka wallahi zai ji daɗi malam zai gagare ka bi zai gagare ka ba amma shi dan bi zai bari kai ba mutum ya aurar da yarsa ko ya aurar da wannan ɗinsa sai ka je ka nemi wani abin da bai kai ya kawo ba iya ƙarfin ka kenan ka ɗauka ka bashi wallahi zai ji daɗi wani kyautar da zaka bashi ba ta kai ta kawo ba wallahi tallahi malam tafi wanda zai bashi naira miliyan ɗari mun sha ji ana faɗa sarkin kano wanda allah ya masa su allah ya gafarta masa akan zo mutumin ƙauye ya zo in ya samu dama da ƙyar zai shigo ya kawo mai ziyara amma mutumin ƙauye wallahi sai ya taho da kaza a hannu kaza ba yanzu sarki ne zai da kaza su da suke cin kajin turawa amma mutumin ƙauye sai ya taho da kaza ya taho da ƙwai kwaya ashirin ko kwaya talatin ya daure ya same su na zo in gaishe ka sai a bada wannan kazar tana kuka kuma wallahi haka zai karba a shigar masa a cikin gida kuma sai ya amfani da ita so jama'a mutane masu karamci da kamala ba sa rena kyauta idan an baka kyauta ka mutunta ta karbe ta hannu biyu Allah ba mu dacewa قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياس قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خب... خسرة كسرة من خبز الشعير ووضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل الله أكبر حديث إمام أبو داود إمام البخاري ما يرويته أن حديث أتكين واتو التاريخ wato annabi ne sallallahu alaihi wasallam buga mana misali wato yanki na gurasa ya samu kisra min khubzin gurasa ya samu ɓangaren ta gurasa ne da ka sani ana sai da ita naira ashirin talatin ɗin ya ɓantare ta sai ya samu dibino sai ya haɗa kawai sai kama yana ci gurasa da dibino a haɗe gurasa da dibino a haɗe sai ya ce wannan dabinan shine miyar wannan gurasa a hakan aka haƙura aka ci kaga tauri kan tauri ga taurin gurasa ga taurin dibino amma wallahi haka ya haƙura ci don ya nuna maka duniya ba wata aba ce ba wata aba ce ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito manzon Allah yana samun busasshiyar gurasa busasshiya mai karyewa ya dauka yana jefa ta amma ni da kai yanzu idan biredin gidanmu ya bushe bai ciwa baya ba to muna ma da ogun dama ko na abu ne za ci ko wani kek ne ko na abu sai an ba shi a sa shi ya sha wuta ya dumi ya fi daɗin ci amma annabi busasshiyar gurasa yake ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya haɗa ya ci don ya nuna mana me wato mazamanto masu wato haƙuri da duniya kala haddasana abdullahi bin abdurrahman kala haddasana sa'id bin sulaiman an abbad bin al-awwam an humayd an anas anna rasulullahi wannan riwaya sahihiya ce ingantacciya tirmizi ne ya ruwaito ta a cikin ainihin wato sunan ɗin shi um, daga Anas dan Malik yake cewa cikin ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam buhu sufun a sufun a bisukuni fa wato ana nufin sauran abinci kamar yadda ya fassara abinan nan annabi yana burge shi ya samu abinci saura ya ci mu lura da hadisa ba wai sabon abinci zubin farko shi ba wanda aka ci aka rage an ba wa kowa abin da yara suka rage an ba wa kowa abin da ya saura a gindin tukunya annabi ya fi birge shi a bashi wannan me dalili saboda ya san cewa an biya wa al'umma bukatarsu ko ba ka ba an taimaka wa mutane an biya musu bukatarsu wannan saura ne to shi bari ya yi ya yi amfani da shi kamar yadda anas an malik yake ba mu labari kar ku manta anas yaron gidan annabi ne sallallahu alaihi ma'ana mai yi wa manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama hidima da aiki tun yana shekara goma aka kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama karamin yaro wannan yana nuna mana tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallama da kankan da kai malamai wasu sun fassara a sufur ɗin da wani abu suka ce wannan sarid da muka faɗa an gane ko wannan gurasa da za a haɗa da nama da romo wasu suka ce ya ujibu sufur saboda wancan hadisin da muka ce cikin abincin da yake da daraja a wancan zamani shine wani asari to aka ce yana burge annabi sai suka fassara shi da wannan wasu kuma suka ce a'a duk wani abinci da ya saura guntu to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ci to kaga ya kamata mu yi aiki da wannan kada mu zamanto in abu ya saura ba ci yanzu akwai wanda zaka ga a gidansa in dai to da mu ma kai ka isa ka ba mai gida ma sauran abinci ba zai yi wani saura ai bai yi sai dai original wanda aka yi na farko zubin farko shi za fara zuwa in ya so kowa ma ya rasa in dai shi ya samu ya tsallake zance ya kare to wani lokacin zamantakewa ta gida dinnan yana da kyau wato mu koya wa iyalanmu mu koya ‘ya'yanmu za ka iya yi wata ran a gida ka ce a baka tukunya sauran abincin da ke cikin tukunya a baka da tukunya da komai ka zauna a tsakar gida ka ci yara suna kallon ka makaranta ce za ce a ah, yanzu babanmu ma sauran abinci yake ci kaga anan ka kashe ɗabi'ar yaran da suke zuwa suna hancini suna nuna bacin rai wa iyayensu dan an rage musu abinci bai kai ya kawo gindin tukunya akwai yaran da ce ni sauran a ne. akwai yaron da ba yanda za a ce an ci an rage a bashi in ya zo ya ga abinci an ci ne an rage bai zai yi ba yaranmu yanzu ko ba ko aka yi ya ci abinci a waje ya rage saura ba za fa a iya ba su wannan ba sai dai a ba su sabo sai dai a dafa sabo za su yi wannan ai saura ne daman ma saura a mu ai wulakantaccen abinci ai shine saura wannan kuma yan uwana ba daidai ba ne na farko wulakantar da sauran abinci tabzir ne almubazziranci ne Allah ya hana almubazziranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura so idan da zamu gina gidajen mu akan irin wannan ɗabi'a to wallahi malam da abun zai mana kyau kuma kullum muna faɗa muna maimaitawa mai gida kai ne jagora kai ne wuka kai ne nama yadda ka gina gidanka haka gidanka zai tashi yanzu ga wani gidan haka yake amma wani gidan wallahi ko da wasa ba su damu da wannan ba yanzu akwai mutumin da ya girma ya balaga amma wallahi yana yi wa mahaifiyarsa wanke-wanke kai akwai wanda ya yi aure idan ya shigo gida yakan ɗebi kwanukan mahaifiyarsa ya mata wanke-wanke ku wannan zance da kyau da babban baki da wasanni. ya fa yi aure da matarsa a wani gida amma yakan zo ya yi wa mahaifiyarsa wanke-wanke don me tarbiyya ce suka yi musu amma akwai 'ya'yan da yanzu a wannan zamani takalmin babansu ba sa iya gogewa saboda uban bai koya musu ba 'yan zamani ne takalmi ya ɗauki tsumma ya goge takalmin babansa ya yi ƙura ba zai yi ba saboda uban bai koya mashi ba uwarsa ma da ta haife shi ba ta yi ka ce wa mace goge takalmi zan goge ma takalmi ba ka da shushe yana ne matan zamani kenan yancin arziki ya akhi subhanallah alazim ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara rigar ka ta bacci bes wannan ta ciki wannan ta ciki kaga a ƙa'ida irin wannan ba a kai ta wanki yayi amma wallahi ƴaƴanka ba za su iya zuwa su tara rigunan ka su wanke maka ba ba za su yi ba ba za su yi saboda kai ba koya musu ba wasu ba ta koya musu ba ba lalle ba ne ma ma ita ma uwar ta yi sai a ce a ah, alhaji ka siyo injin wanki haka wani ya ce matasa a rinka dan wanke abubuwan nan saboda ba a kai wani ka sai injin wanki da Allah sai injin wanki ya ce hajiya injin wanki ce eh, injin wanki mana ya fi sauki ya yi ita ba za ta yi ba ba ta san cewa yin wannan abin shi kansa albarka ne za ta samu ba wallahi duk matar da ba ta yi wa mijinta hidima ba ka tabba tsammanin za ta samu albarkacin aure da kuma albarkacin mai gida. don mai gida yana da albarka mai gida yana da albarka kwarai da gaske so da Allah mu gyara wannan akwai abubuwa wato yan kanana ba su kai sun kawo ba wanda ya kamata a ce mun fi su? amma ina to shi yasa za ga 'ya'yan da aka koya musu sarbiya na bin iyaye da ya musu hidima sun fi tausayin su idan ka tsufa ɗanka zai iya ɗaukan kai kawo ka masallaci ya riƙe hannunka ya yi haƙuri ana sauri amma ya tafi hankali saboda babansa zai kawo shi masallaci amma akwai 'ya'yan da wallahi wallahi ba za su iya ɗaukan uban su kawo shi masallaci ba akwai uban da babban mutum ne ya gaya mu tsufa ya samu matsala idan sa baya gani ya ce malam ina da rufin asiri da wadata ina da motata da komai da sauransu amma yaran nan wallahi da zarar na da yanzu ba zan iya tuka mota ba ba na gani sosai ya ce wallahi da na nemi yaran nan da na ce wane sai wannan ya gudu wane wannan ya gudu ya ce mota ta fa su ɗauki mota su tuka ni su kai ni inda zan biya bukata ta ba za su yi ba ya ce saboda suna da nasu motocin ya ce to amma ya zan yi da su yaran zamani ne wallahi ni da shi yake gaya mu ce kaga idan nan na ba na iya gani wanda ma zan ce ya kawo ni din sai na lalabe shi ma da dan taimaka ko da Allah zo ka kai ni sai ya rarrashi shi sai ya mai rarrashi wato wallahi idan ana gaya maka ɗabi'un da wasu yara suke wa iyayensu wani lokacin sai gaji haihuwar ma akwai buƙatar ta kuwa saboda baƙin ciki da ɗan da ka haifa zai gadan maka amma ina maimaitawa abin da ka shuka shi za ka girba tarbiyyar da ka yi wa 'ya'yanka wallahi shi za ka gani a gidanka wannan zamananci da rashin kirki da rashin kyautawa da muke a gidajenmu muguwa tarbiyya da muke mu ya kamata mu yaƙe ta mu gyara lalle ɗanka ka bautar da shi ya maka hidima ya yi wanki ya yi guga ya yi duk abin da ya kamata a yi ya yi shara duk abin da ya kamata a gida ya yi koya zai yi don shi ma in ya girma nasa 'ya'yan za su yi ina kuma gaya muku ya yara wallahi duk ɗan da ya yi wa ubansa hidima to shi ma ɗansa zai yi masa duk kuɗin da bai bi baban shi ba wallahi tallahi shi ma idan ya haifu nasa ɗan ba zai bi shi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh